assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu tashi darasi na saba'in da shida babi na ɗari biyu da arba'in da bakwai hadisi mai lamba ta ɗari biyar da talatin da takwas nan ne ko babu ma ya rajulu fi baitihi babin abin da mutum ya kamata ya aikata a cikin gidansa akwai gidanka akwai wajen gidanka akwai ayyuka tuli a gidan mutum ko mafi yawa waɗannan ayyuka sun fi shafar mata akwai shara akwai wanki akwai wanke-wanke akwai girki akwai yi ma yara wanka akwai wanke kwanukan da suka ci akwai shirya kayan gida wanda ya shafi wuƙaƙe da tukwane da muciya da su mabirgi da sauran korai da kwanuka yadda za a wanke su a shirya su a sake ajiye su akwai gyaran ban daki akwai gyaran tsakar gida akwai gyaran daki inda ne ma sai an yi nika tukunna an yi daka an yi surfe an yi tankaɗe a yi talge a yi tuƙe kuma a yi malmala da a cikin gida ake waɗannan ayyukan da aka gida wani kamfani ne mai zaman kansa kuma kai kana so duk da haka a kula da kai kuma a kula da 'ya'yanka ta nan za ka ga mata ba ƙaramin aiki suke ba kai ma kai kai ita ce za ta kula da kai ya'yan ma ita za ta kula da su ko a gurin ta za shi duk wanda ya ji yunwa ce ce kai ma ka ce ban ci abinci ba yara su ce ba mu ci abinci ba ka ce ba a wanke kwano ba yara su ce ba a wanke ba ka ce ba a zubo min ba ka ce a ƙaro min yara su ce ba a zubo min ba a ƙaro min ka ce ba a ɗauke wannan ba an ɗauke to mai tausayi ya kamata ya dinga shiga cikin ayyukan gida komai kankantansa mata suna jin daɗi ko da ɗauke wancan ne ajiye wancan mata suna jin daɗin waɗannan abubuwa ɗin to amma fa maza suna da girman kai ba kowane namiji ne yake yadda yake gamsuwa akan ya taimaka wa matarsa cikin ayyukan gida ba amma ta jariba ta nuna idan mace tana yi wa mijinta abu biyar miji yana yi wa matarsa abu biyar to za a samu ɗinke duk wata ɓaraka da ke cikin gida kuma idan kana yi wa matakka abu biyar ɗin nan ita ma tana yi maka abu biyar ɗin nan to za ku shawo kan matsaloli da yawa don mafi yawan matsaloli suna faruwa ne idan ba a fahimci juna ba kuma kamar yadda na faɗa ita fa mace ba fa malam take so a cikin gida ba miji take so ba gwamna ko firesidant ko ciyaman ko sanata ko ɗan majalisa ko minista take so a gida ba miji idan an ce maka miji to yana nufin ka shiga cikin harkokin gida a yi tare da kai idan an ce miji yana nufin ka siffatu da siffofi irin na miji ba siffofi irin na mulki ba ba siffofi irin na ƙasaita ba alhajjaji bin yusuf sakafi yana da mata guda hudu to idan suka haɗu a majalisa irin labarin nan da ake na ɗauke wa juna haso sai kowa ya ba da labarin matarsa wani matarsa ta kyautata masa wani matarsa ta munana masa wani ya yi sa'a aure wani bai sa'a aure ba wani ita mata ce ba ta yi sa'an miji ba wani kuma shi ne bai sa'an mata ba wata matar sai ka ganta nagartacciya amma Allah sai ya jarabce ta da kangararren miji ya ta ɗurgarta ya ta dukanta ya ta wulaƙanta ta ta tozarta ta wani ko mutumin kirki ne sai Allah ya jarabce shi da kangararriyar mata kaga duk inda salihi yake ya kai amma matarsa ba mutum ya kirki ce wannan yasa wani malami ya wallafa littafi ya sa ma suna iftila'ul akhyar bin nisa'i al ashrar wato yadda Allah yake jarabtar wasu mutane na gari da wasu mata kan kangararru a ciki ya ba da kissa wani malami da Allah ya jarce shi da wata mata idan ana karatu sai ta leko ta taga ta watso ruwa duk ta ji littattafan ta ce ku tashi ku tafi wannan malam da kuke gani ba mutumin kirki ba ne abin da yake koya muku ba shi yake a gida ba ƙaunin yake bila amalin ku watse ku bashi, ba ba da amfani ai shiru ta gama zage-zagenta ta gama carinta kaf sai an gama sai malam ce to mu ci gaba da karatu aka samu tsawon lokaci a haka ɗalibai suka yi gayya suka suka samu malam suka ce malam matan nan taka ta ishe mu haka ce mata ku ce ko mata ta ce aka ce mata ka ce to ni bata ishe ni ba ni na tabbatar Allah sai ya jarabce ni in dai wannan iya shine jarabawar to wannan na saba da ita ta saba da ni ce na ɗaya kenan na biyu kuma idan na sake ta in dai wannan shine halin to ba za ta auri ba in ku ta auri mai fishi ta yi masa irin abin da ta yi min to ma ke ta zai saboda haka shi yasa na haƙura na bata haka haka yadda na yi haƙuri kuma masu sauraron karatu ku yi haƙuri saboda haka sai ta bari ana tsaka karatu sai dai ku ji ruwa akan sha an cika ku da ƙwarya to saboda haka wannan halaye da ɗabi'o'i su ne suke sanya mutum ya ji ya gamsu da matarsa mace ta gamsu da mijinta waɗannan ɗabi'o'i guda biyar na ɓangaren mata su ne annabi ya dunkule su a guri ɗaya ce man iza nazarta ilaiha farratka matar da in ka kalle ta za ta faranta maka rai to sai suka ce mace ba za ta faranta wa mijinta rai ba sai tana da tsafta tsafta ta jiki da tsafta ta gida ɗaharatu hadasin wa ɗaharatu khabasin inna allaha yuhibbu tawabina wa yuhibbu almutatahhirin at-taharatu shatarul iman ya zamo tana wanka tana alwala tana wanke jikinta tana wanke tufafinta tana tsaftace muhallinta kaga ta hada baina daharatu khabathin wa taharati to tsafta ita ce ginshiki na farko sannan na biyu kwalliya ita ma kwalliya musulunci yawa mace sauki ta dinga kwalliya aw man yuna sha'u fil hilyati wa huwa fil khisab ghairu mubin wa mal halyu illa zinatun min naqisatin yutammu min husnan idza al husnu qassara wa amma idza kana al-jamal muwaffaran ka husniki lam yahta ila an yuzawwara wannan kwalliya tana wato karawa mata duk da an san ta zuhur ne gaba daya in ka kula kwalliya dukan ta ƙarya ce duk ƙarya ce gaba daya kwalliya saboda kaga hoda ja take karawa ko kwalli baki yake karawa jagira baki take karawa jan baki ja yake karawa din ka kula ƙare-ƙare ne duka duk a cikin kwalliya ƙare-ƙare ne duk ƙari ne ƙarin ja a leɓe ƙarin baƙi a gira ƙarin ja a kumatu ƙarin baƙi a ido duk ƙare-ƙare ne saboda haka shari'a musulunci ta yi sauƙi kan wasu ta hana wasu Dan ta samu ta yi maka kwalliya sannan na uku girki sana'ar girki da iya dafa abinci yana cikin abin da yake kara wa mace ƙima a wajen mijinta ta iya girki ta iya sarrafa abinci ya dinga yin daɗi yana dafuwa kuma ya dafuwa mai kyau sannan tana da table table na abincin ba ta ta ɗura maka abinci kala ɗaya ba ta san me ya kamata a yau gobe jibi gata sai dai Allah ya jarabce ka baka da hali to da abin da aka samu sai a ci amma da hali ko abinci komai kankantansa komai arhassa a dinga caccan zashi wajen sarrafawa ta san lokacin da ta sama ganye ta sama fruits taimaka mai nauyi taimaka mara nauyi taimaka heavy taimaka light taimaka mai fruits taimaka mai ganye saboda ya dinga daidaitawa da jikinka kada a ta dura maka abu daya mai haifar da sinadari daya wannan sinadari ɗayan ya zama ya yi yawa a jikinka kuma ya kore wani sinadarin sai a waye gari mutum ya ƙaru ta ɓangare kaza ya tauye ta ɓangare kaza kuma ta san yadda za ta kiyaye maka abubuwa masu daɗi biyar masu wahala biyar abubuwa ne guda biyar suna da daɗi amma suka yawa suna wahalarwa akwai gishiri akwai sukari akwai mai akwai yaji akwai sanyi waɗannan dukan an sa su da yawa suna cutar da jiki gishiri za ka ji wasu ana cewa su daina ma amfani da gishirin gaba ɗaya haka yaji haka nan mai haka nan sukari haka nan yawan shan abu mai sanyi duk waɗannan abin guda biyar in suka yawa matsala ne to ta san yadda za ta kaifanta su yadda ba za su cutar da jikinka ba shi yasa ilimin abinci ya zamo a cikin jami'o'i akwai fanni musamman da ake karanta abinci shi ne catering and nutrition ko sarrafa abinci da dafa shi fanni ake ha a samu digirin farko da digiri na biyu da digiri na uku har da profesan tuwo profesa ne amma tuwo ya ta karanta ya zama profesa department ne da komai da malamai da subject da komai a cikin jami'o'i manya na dafa abinci to kaga ashe iya abinci muhimmi ne sannan iya ma magana ita magana tana da muni ba abin da ake siffantawa da siffan mutum irin magana a ce akwai bakan magana akwai mummunar magana akwai kyakkyawar magana akwai doguwar magana akwai gajeriyar magana akwai gwaggwabar magana akwai siririyar magana su da haka magana ɗaya sai ta jawo rigima sai ta kawo tashin hankali in bata iya sarrafa harshe ba bata iya sarrafa lafazi ba sai ka ga fitsara da maganganu wani kuma bai yi ciniki ba ko bai samu albashi ba ko yana cikin damuwa waɗannan lafazin da bakin na mace mai kaifin bakin nan sai ta jeho wata kalma da mutumin zai shi ma ya ɗauko ya rubuta mata saki uku gaba ɗaya kaga shi iya magana yana cikin abin da ya kamata mace ta iya kuma zai ta iya sarrafa abubuwa na gida na mu'amalar zamantakewa tsakaninta da mijinta da maƙota da 'yan uwa da iyaye da sauransu fannin ta'amul bainan nas shi ma fanni ne mai zaman kansa yadda ake mu'amala da mutane da babba da yaro da na kusa da na nesa da baki yadda za a tari baki duk waɗannan abubuwa ne da ake so mace ta ƙware kai kuma miji abinda za ka yi mata biyar kai kuma abinda ake so na farko ba abinda mace take so irin a bata lokaci shi kuma namiji baya son doguwar hira da mace in dai ba zance za shi ba amma an ta shigo gida baya son doguwar hira da ita da ta faru ya ce to ya isa naji ka ba ta lokaci ta maya bayani ta ba ka lokaci ta fito maka da duk abin da yake damunta ko kun san dalilin da ya sa mata da yawa idan an kawo mana kararsu suna shiga whatsapp suna shiga facebook suna yin ƙawaye ƙawayen suna ba su munanan shawarwari sai su ce ai mazajen ne ba sa hira da su sai miji ya zo ya haka da waya ta yi awa uku yana wasu da wata a waje ga matarsa a zaune a cikin gida ita ma kawai sai ta shiga wani group din kawai yana yi da waje ita ma ne da waje to a nan ne za a ɗebo dafi dafi yana na ana ta turowa sai ta shiga group din wasu mata su goge maka ita su ɗora maka ita akan fasikanci sai kawai kaga tafi ƙarfinka amma an ka ɓata lokaci manzon Allah ya fi kowa lokaci mai tsada amma ya ba wa nana Aisha lokacin da ya saurari kissar mata guda goma sha ɗaya hadisin ummu zar nana aisha ce take da labarin ta ce annabi zauna ba ka labari ya zauna bai ce ke ni ba annabi ne ba ni da lokacin da wata mata za ta bata min lokaci ta ba shi labarin mata goma sha ɗaya da mazansu kuma bai katse ta ba sai da ta gama kaf yana ji idan aka zo karshe ce to ni misali na da ke kamar misalin ita ummu zar'i ne da mijinta خلاص kaga wannan haka na hadisin safiya na a cikin sahihul bukhari aina na safiya ta zo wajen manzon Allah yana itikafi suka yi hira mai tsawo har dare yayi sai za ta koma gida annabi ya tashi zai raka ta suna tsakar tafiya tare sai ga wasu sahabbai guda biyu sun zo suna hango annabi sai suka ja da baya sai annabi ya ce ku tsaya wannan mata ta ce safiya suka ce subhanallah sai ce shaidan nake je muku inna shaidana jarimi ibn adama majarad dam yace ni khafa an yuqzifa fi qulubikum shay'an aw sharran ina jin tsoron kada ya jefa muku wani abu a cikin zuciyarku ku yi nuna na zato ku fada cikin halaka shi yasa ne muku bayanin wace ce wannan matata ce safiya an ga mutum yana tafiya da mace ba san wace ce ba yanzu mutane tafsiri suke akan titi tafsiri kuma tafsirin ma ba salasatu a ƙawalin ba ƙaulaini a wani yayi baki me dalilin sa wani yayi fari me dalilin farinsa sosai a fara tafsiri me yawa wahala ya sha wani ya fari to wani ya rami me dalilin sa? wani da a mota yake tafiya amma ziya koma yana tafiya a ƙasa me dalili sai a shiga tafsiri wani da a ƙasa yake tafiya zuga shi da katuwar jim ya aka yi ne sai a shiga tafsiri wani da yana da arziki yanzu ya tsaya ce sai a shiga tafsiri wani da yana samu yanzu baya samu sai a shiga tafsiri wadda abin da kake faɗa haka dama Allah yake yi ai kawai kana faɗa abin da yake faruwa ne ba wani sabon abu dama wani ya ƙasa wani ya sama wani ya samu wani ya rasa wani ya kuka wani ya dariya wani ya murna wani ya bakin ciki wani ya farin ciki wani ya tafi wani ya dawo wani ya rasa wani ya samu an kai wani asibiti an sallamo wani wani ya mutu an haifi wani wani ya baggari wani ya shigo wani ya yi saki wani ya aura an kwantar da wani an sallamu wani wani ya tsiyace wani ya arziki to wannan me kake so a yi da ai shine Allah shine yake tabbatar maka Allah in ka tsaya kana labarin waɗannan ka ɓata hanka lokaci ko wanda ga ya samu kai man murna wanda ya rasa ka taya shi jaje wanda bai da lafiya ka je ka dufa shi wanda aka yi masa haihuwa kai masa murna wanda ya mutu kai mata ta'aziyya waɗannan abin ba canza suke ba kawai ba ruwanka da su kawai kai ma za su zo kanka to amma ka tsaya kana labarin sai ka gano ya aka wane ya faɗi ya aka wane ya tashi ya aka wane ya samu ya aka wane ya rasa me na ka a ciki so kake to Allah ya bar kowa a sama shi yace zai dinga juya na sama su dawo kasa na ƙasa su dawo sama kana sama wata ran sai ka rasa dalili sai ka taba kasa duk dabarar da zakai wanda yace ya ce ai malam na ga haka yace wato arziki ne sai da na mallaki mota hawa guda biyar katon gida na akwai bangaren ma da ba kowa ba ma a shiga ga rumfuna a kasuwa ga arziki a banki a hannun mutane wanda nake bi da wanda suke bi na da Allah ya so ya dire na ƙasa kawai sai ba suka tsaya sai a asarori wancan a faɗi a sai da waccan rumfa a ta da waccan ta ƙare a sai da waccan rumfa ce rumfunan nan na kallo ɗaya bayan ɗaya sai da suka kare na koma haya sai na dawo motocin kaina na rage waccan na rage waccan na rage waccan har na koma daya ita ma duk motocin na kallo suka kare yan kadarori na na dinga sai da su in tashi wancan in tashi wancan in zuba a wancan ya tafi in zuba a wancan ya tafi ita komai kare sai gidan da nake ciki shi ma aka kamun dabara in rage masa girma in nemi karami in siya in zuba dai jarin ya sai karami ya zuba jarin shi ma jarin ya kare ƙaramin ma aka ce to a sai da shi a kama haya za a tashi aka siyar aka kama haya shi ma kuɗin ya ƙare hayan ma aka kasa biya ce duk wannan abubuwan da na tabi riƙewa da yake Allah ce sai kafata ta taɓa ƙasa to wallahi da ta taɓa duk dabarun kasuwancin ya ƙare sai da aka taɓa ƙasa tukunna ce sai da na shekara bakwai a haka mutane ba sai kuma Allah ya sake taso abin kuma yace to yanzu na dau darasi to shi yasa waɗannan abubuwan ka tsaya kana labarin su kawai bata lokaci ne haka Allah yake kullu yawmin huwa yu'izzu man yasha'u wa yuzillu man yasha'u yarfa wa yakhfid haka yake ta yabsutu rizqa liman yasha'u sai da ya jero abubuwa goma sha hudu ya jero abubuwa goma sha hudu wa maktalabtun fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah sai ce zalikumullahu rabbi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib fatir samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa min al-an'ami azwajan yazra'ukum fihi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir lahu maqalidus samawati wal ard يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر innahu بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نهى ذاك wannan din yana da muhimmanci mutum ya samu lokaci suna hira da matarsa in tana da damuwa ta dinga zazzagewa yana ji sannan na biyu tana so idan ta yi abin kirki a yaba mata ta yi abinci ya yi daɗi ta yi tsafta ta yi kyau ya yi kwalliya ta yi kyau abin da take so kawai ka ce kin yi kyau in ya yi daɗi ka ce ya yi daɗi tana son wannan kalmomin da 'yan kaɗan ne amma suna da daɗi a zuciyar mace na uku tana so in ka mata ba daidai ba ka sauke girman ka ce Allah ya baki hakuri na miki ba daidai ba to Allah ya baki hakuri sai ta huce daɗi take je ka bata hakuri sannan tana so ku dinga ɗan tafiye-tafiye tafiye-tafiyen nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da iyalinsa wasu labaran da wasu hadisan da wasu abubuwan duk a hanyar tafiyoyi matan annabi suka rawaito mana su amma mutane ba sa son tafiya da iyalansu an magana su ce yara na ɗauke ta to ya rafa ta wannan tafiye-tafiyen ko da doguwa tafiya ba doguwa ba ce to mace tana so ta ga ita da mijinta suna tafiya to in kana wa mace wannan duk annabi yana yin su kuma kuma in ka shigo cikin gida kaka shiga daki ka kulle shigo ka ga me ake yi in ka ga abin da zaka iya kama ka kama sai ka ji ta ji daɗi tana bari mai gida ba komai tafi ka huta gashi ba yi za ka yi ba ɗan munafunci munafunci ne amma za ta ji daɗi a ranta cewa an taya ta girki an taya ta kaza to shine nana Aisha take gaya mana wannan babu ma ya fa'alu rajulu fi baitihi babun abin da ya kamata mutum ya dinga yi a cikin gidansa حدثنا عبد الله بن رجاء وحفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكمي an ibrahima an al-aswad qala sa'altu aishata radiyallahu anha na tambayi na na aisha Allah ya kara mata yarda ma kana yasna'u an-nabiyyu fi ahlihi mai manzon Allah yake yi a cikin gida a tsakanin iyalansa faqalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ya kasance a cikin hidimar iyalansa mihina shine hidima bi kasril waskunil ha mihi ana cewa maha ko a ce mihina ko mahanati wato shine aiki yana cikin aiki a cikin iyalansa za ta fassara a wani hadisi fa iza hadaratu salatu kharaja idan an kira sallah sai ya fito wata riwayan kama sai ya tashi ya fita waje amma ba a kira sallah ba annabi yana cikin gida shi sa aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya kasa awanninsa ne zuwa kashi uku akwai kashin da ya ba Allah kawai sallah zai ko karatun ƙur'ani ko zikiri akwai kashin da ya ba sahabbai a waje zai fito a yi tambayoyi ko shi ya tambaya ya amsa musu ya yi musu limanci ya yi musu sallah ya yi musu karatu ya ilmantar da su ya yi musu gyara ya ba su labari ya karantar da su wahayin da aka saukar akwai kuma kashin da ya ba wa iyalansa in kuma ya shiga kowace mace sai ya je ɗakinta ya gaishe ta tukunna sannan ya zo ɗakin wacce take da kwana haka zai bi su gabaki ɗaya ɗin nan duk sai ya je inda suke ya shiga assalamu alaikum kin tashi lafiya ba wata matsala to alhamdulillah sai tafi ɗakin waccan ya lafiya alhamdulillah ba wata matsala eh sai kai tafi sai ya zaga duk sai kuma ya zo ɗakin wacce take da kwana a lokacin haka yake duk sai ya tambayi lafiyarsu muku yanzu zama muke mu za a zo a gaisar sai mutum shi ba zai tashi ya je ya ga matarsa ta tashi lafiya ya'ya sun tashi lafiya ba wani mai matsala domin annabi ya ce man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yawmihi fa ka'annama hizat lahu dunya bi hadafiriha wanda ya wayi gari lafiyar salaukai ba inda yake ma ciwo a jikinka ka tambayi matanka da yayanka aka ce kowa ya tashi lafiya ba wanda za a tafi asibiti mu'afan fi jasadihi sannan kuma lafiya ba wani tashin hankali ba rigima ba a wayi gari da rigima ko kashe-kashe ko tashin hankali ko tashin bama-bamai ko an rufe kasuwanni da gidaje duka an watse ba mu'afan kenan aminan mu'afan sannan wala hukuti yaumihi aka ce akwai abin da za a ci yau to fa ka annama hizal lahu duniya kama an taro maka duniya ne da abin da ke cikinta an baka lafiya an baka zaman lafiya an baka abin da zaka ce me kake bukata bayan wannan حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل في بيتي قالت يخسف نعلا ويعمل ما كان يعمل الرجل في بيته an tambayi na aisha mai manzon Allah yake yi a gida qalat yakhsifu na'alahu yana dinke takalminsa wa mai makan shu mai ka sho shaina akai masa takalmi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi yake sa zare da allura ya dinke takalminsa in takalmi ya bare ko ya yage sai ce a kawo zare a kawo allura sai ya zauna ya dinke da kansa yakhsifu na'alahu wa ya'malu ma kana ya'malu ar-rajulu fi baitihi kuma yana yin irin abin da maza suke yi a gida wato sun san abin da maza lokacin suke yi a gida to shi ma annabi yana yin irin wannan sallallahu alaihi wasallam حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن هشام عن أبيه قال سألت عائشة ce na tambayi uwar mu ne Aisha Allah ya kara mata yarda ma kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallama yasna'u fi baitihi wai mai manzon Allah yake yi a gida qalat ma yasna'u ahadukum fi baitihi abin da da kuke yi a gida shi yake yi ba wai samun guri yake ya kame a zo ana ta faduwa ana ana gaisuwa ba shi ba shiga yake a aikin gida yakhsifun na'ala yana dinke yana gyara takalmi wa yarqa'u thawba idan akwai tufan da za a yi masa maho ko a yi masa dinki ko a yi masa wato taimakanni shi ma yakan shiga ya wannan aikin yakan ci a kazare da allura ya dinke wato rigarsa yasa ake so ya zama a gida duk abubuwan bukatu ana da su da da muka taso za ka ga gida sai a sai tsani a sai kwanan sarki a sai guduma a sai cebur a sai manjagara a sai diga a sai kwanan tuya saboda sallah a sai abin nan ɗin ɗauko rijiya din nan ya faɗa abin ɗauko guga kura sai ga mutum duk ya siya ya aje saboda ya san ma'un a cikin babin shari'a ko ni babi na ma'un wato ba da gudunmawa aro ga jama'a suka yanci aje gidan wani a aro tsani aje gidan wani a aro kwanan sarki aje gidan wani a aro diga a aro taibir a aro eh su ma mata a tsakaninsu zaga akwai abubuwan da suke shi shiga gidaje suke arowa je ka Allah gidan can ka auro min abin yin abin yin waina ko aro min abin kaza wasu sukan siya abu su aje ba dan su amfani ba dan su ba da gudunmawa aro saboda ɗabi'an mutane mai kyau ce kowa yana so a ce an ɗauki wani abu na gudunmawa ya baya a gidansa wani malik kafa ne yake siya ya aje da duk kayan da ake bukata na makabarta da an yi rasu ya ce a gidan wani aro diga a aro kwanan sarki a aro manjagara a aro kaza ɗabi'o'i ne masu kyau wani kuma a cikin gida zaka ga da kansa ya iya abubuwa da dama dinin waɗannan yan ƙanana abubuwa ya kamata a ce mutum yana da su a cikin gida kaga annabi sallallahu alaihi wasallama tace abinda ma yasna'u ahadukum fi baitihi yakhsifu an-na'la wa yarqa'u ath-thawba ar-raqa'u shine wato ayu a dinke maho gurin da ya dare ko ya yagi a dinke inda ya farke A a a gyara shi. Wa ya hiƙu kuma annabi yana yin ɗinki yana yin ɗinki sana'a yana yin ɗinki a gida. Dua dana abubuwa ne da ya kamata a ce a gida mutum yana yinsu. Haddasa na Abdullahi haddasa na mu'awwatu bin saleh an yahaya bin sa'idin ana amrata li aisha ta anha yallahu ma gaka na rasulullahi ya amma nufi baiti me manzon Allah yake yi a gida. قالت kana basharan من البشر يفلي ثوبا ويحلب شاتا تشي tace mutum ne daga cikin mutane sai dai Allah ya ɗaukaka shi da annabta ya karrama shi da manzanci amma tawadu'u ne da kankan da kai su in Allah ya baka girma to kakka yi amfani da girman wajen neman kuma wani girma Allah baya son girman kai baya son takabburanci to annabawan Allah ya ɗaukaka su sai kuma su sauke kansu ƙasa yace ajlisu kama yajlisu al-abd wa akulu kama ya'kulu al-abd ina zama yadda bawa yake zama ina cin abinci yadda bawa yake cin abinci yafli thawbahu yana dinke rigarsa kuma yakan wato irin a irin ka da safan nan ka zo ka shanya riga a rana ko akwai wani kwaro da ya shiga ya fita irin kamar kwarkwata irin su kudin cizo da sauran waɗannan abubuwa da suke yawo a cikin tufafi zaka ga da da ranar da an shanya tufafi a cikin rana shine ya fili din na ana kama ana ana me ana daddannawa in akwai wani kwai da abin nan dusu mun mutu yanzu wannan kaga Allah ya kawo da su cikin jama'a wa yahlubu shatahu kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yakan tatsi madara daga jikin akuyarsa ko tunkiyarsa wanda wannan kaga shi ma aiki ne da ya kamata a ce mata ne kawai suke yi ko su kadai aka bawa suke yi da da yake koyawa addini koyawa ce mai kyau so ake halinka ya zamo a cikin gida abin koyi abin koya wannan babi da malam ya kawo mana hadisai guda hudu yana koya mana irin ɗabi'o'i na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ala da iyalansa a cikin gida wanda wannan ƙalubale ne gare mu na mu sassauta wa iyalanmu mu dinga sakkowa daidai da su wani sai ya ce wai in yana dariya a gida ko yana murmushi a gida ko yana saka wa iyalansa fuska wai za a rena shi to a rena ka ina tun yaushe aka gama rena ka ka gani mutumin da zaka zo masa zundur ka ce wai zai rena ka <laughs> ba magana reni a cikin wannan girman shi da wayo ake samun wannan girman ba da karfi ba ba da iko ba ba da fushi ba ba da fada ba ba da mummunan hali ba ita mace ana sarrafa ta ne da lafazi da kalmomi sai su sace zuciya ta ga tana kuka ko ƙarya ka gaya mata wallahi sai ta ji daɗi a gani babu iza a habbar rajulu a kahu fal yu'limhu babu idan mutum yana son ɗan uwansa to ya sanar da shi yana son sa kamar yadda muka faɗa cewa hadisin ma'azu bin jabal annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce inni la uhibbuka ya mu'az ina kaunaka ya mu'azu bar fadar allahumma a'inni ala zikirka wa shukrika wa husni ibadatika bayan kowace dubura kulli salatin in an ce dubur zai iya daukan kafin sallama zai kuma iya daukan da an yi sallama wato cikin azkar din da ake kafin ai sallama zaka iya sa wannan addu'a Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati kafin kai sallama domin an ce dubura abu a jikinsa yake ko ba a jikinsa yake ba dubura a jikin abu take to an ce duburu salati ina kenan bayan sallama ko kafin sallama ha bayan sallama shine dubura sallah kafin sallama can ƙarshe can ƙarshen mutum a nan duburarsa take so da haka kenan wannan eh, zikirin an fi so a sa shi kafin ai sallama Allahumma inni ala zikirka wa shukrika husni ibadati asali kafin ai sallama in mutum bai samu daman yi kafin ai sallama ba sai ya yi shi bayan sallama domin an fassara dubur din da kafin sallama da kuma bayan sallama amma ya fi jaye kafin sallama shine annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama inni la uhibbuka ya mu'az ya koya masa wannan addu'a wanda malam ibnu qayyim ya mutu dogon sharhi da ke nuna wannan addu'a kaɗai in Allah ya amsa maka ita ka tsira domin ya ce Allahumma a inni ala zikirka Allah ka taimake ni in dinga ambatonka ashe ambaton Allah ɗin ma sai Allah ya taimake ka zaka iya wa shukurika ka sa in dinga maka godiya wa husni ibadatika ka sa ne ibada mai kyau ibada mai kyau shine alal kitabu was sunna ka dinga yin ibada amma da hujja da dalili daga alkur'ani da ingantattun hadisai da fahimtar magabata masu na kwarai حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور قال حدثني حبيب بن عبيد عن المقدام بن معدي كربا وكان قد أدركه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه أحبه manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku yana ƙauna ɗan uwansa to ya sanar da shi cewa yana ƙaunarsa ko ya aikata wani aiki da ke nuna yana ƙaunarsa wannan shine abin da kaga Allah ta'ala shi ma yana son abu ai baya shiru idan Allah ta'ala yana son bawa sai ga ya jibrilu ya jibrilu ina son wane ka so shi kuma ka sanar dukkan halittuna da ke sama su so shi sannan ka saukan masa da soyayya a ban ƙasa daga sai jibril ya ce Allah yana son wane ni ina son sa Allah yana son sa kuma duk ku so shi su dama yan sama duk gaba ɗaya abinda ba sa sako su sai ce to duk mun ji abinda Allah yake so muna so sai kuma a saukan mad da mutanen kirki da mutanen masu alheri su dinga ƙaunarsa idan kuma Allah yana kin mutum yayi yi abinda Allah zai ƙi shi sai Allah ya ce jibril ba na son wane sai jibril ya ce ba na son sa ka a so shi a kin shi a sama sai kuma Allah ya saukar da kiyayya a ƙasa sai ga mutane ko ba ma suna kin sa ya rasa yadda zai ya kashe kuɗin ya yi duk yadda za a so shi amma an ƙi a so shi saboda Allah ne ya watso masa ƙiyayya tunda Allah ya watso maka ƙiyayya ko ba wanda zai so ka to wannan shine wato wannan da haka kun ga ita soyayya kamar yadda ibnu Qayyim ya faɗa wato ita ce gaba ɗaya addinin ma akan soyayya aka gina shi duk abin da kaga Allah ya ce ai wanda yake so ne shi yasa ya ce salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufr ba'da an anqadhahu Allah min kama yakrahu an yulqa fi nar yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in suka ce shi so tushe uku ne akwai so na girmamawa da ibada shine wanda ake wa Allah shi kadai sanda zai ja ka bauta wa wani to ba a wa kowa shi sai Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah sannan akwai so na girmamawa da biyayya shi ba ibada a cikinsa shine sanda ake wa manzon Allah a girmama shi a masa biyayya san zai jaka ka dinga ganin girmansa da kwarjininsa kana masa biyayya zai ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aba'akum ikhwanakum awliya'a in istahabbu al-kufra 'ala al-iman قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تكشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ذاك سن الله ده سن منزون الله سن الله شيني wanda zai jaka ka bauta masa san manzon Allah shine wanda zai jaka ka dinga koyi da shi kana girmama shi kana kaunarsa kana biyayya gare shi san dan uwanka musulmi shine wanda zai ja kai masa sharri yi duk abin da zai amfane shi an ce maratib na ƙauna ɗan uwanka musulmi abu uku ne na farko ka wanke ka kaka dinga jin haushinsa kana masa hasada shi ake kira salamatu sadari salamatu sadari kaka ganshi da ɗaukaka kai bakin ciki kaka ganshi cikin wahala ka ji daɗi duk mutumin da zai ga Allah ya maka ɗaukaka ya ji zafi ya ganka cikin wahala ya ji daɗi to sunansa maƙi dan maƙiyanka shine baya farin ciki da ɗaukaka ka kuma baya tausayi da wahalarka da ya ganka cikin wahala ce kaɗan ma ya gani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ni a'udhu min jahdil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil ada yace Allahumma ni a'udhu bika min khalilin makir Allahumma ni a'udhu bika min khalilin makir ainihu tarani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan Fanaha wa in ra'a sayyi'atan Ya ce Allah ka tsare ni wannan addu'a ce annabi ya koya, sahihiya ce Allah ka tsare ni daga aboki makiri min khalilin makir qalbuhu ni yana bibiyata da zuciyarsa ina na shiga ina na fita me na samu me na rasa wa qalbu wa ainuhu tarani idansa kuma ta tsira min ido ya nake gudanar da rayuwata akan idansa in ra'a hasanatan idan ya ga yi abu mai kyau da fanaha sai ya boye baya so aji wa in ra'a sayyatan in ya ga yi mummuna sai ta yadawa ha shi da kai ba san ba abin da yake ba ni na san abin da yake bari in gaya muku duk wani abin da ku ga yana yi to yana yin wani mummuna abu da ba ku sani ba bari in gaya muku shi shine in ra'a sayyatan azaha wa in ra'a sayyi'atan dafanaha to wannan shine mafi munin matakin farko da zaka ma dan uwanka shine ka dinga masa fatan sharri na biyu idan ka tsallake wannan matakin baka wa mutum fatan sharri to shine ka so masa abin da kake so ma kanka shine hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kana son ka samu gida to kai fata shi ma in ya samu ka ji daɗi kana son kai aure shi ma yi mata ka ji daɗi kana sau kasuwa ka ta dinga tafiya kana ciniki shi ma yi samu kana son zaman lafiya da lafiya da arziki shi ma yi samu ka ji daɗi ko ba kai masa hanya ya samu ba samun sa ya faranta maka rai saboda yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhairi to matakin ƙarshe shine ka so masa fiye da abin da kake so makanka wannan dama ba a kallafa maka ba masu kaiwa wannan matakin a cikin mutum dubu da kira ake samun ɗaya wanda zai samu abu dubu ɗaya ya baka ɗari takwas a ciki shi ya ɗau ɗari ko ɗari biyu an ce wani sahabi kawai sai yana sha'awar cin naman kai sai ya tura bawansa kasuwa je kasuwa ka siyo min kan akuya aka je aka siyo kan akuya ya ce wa matansa a dafa shi ya dafu sosai a sa masa kayan kanshi aka dafa kai ya dafu sosai ya ji kayan kanshi aka zo ana budewa tururin nan ya dake hancinsa ya ce kai amma fa kan nan ya dafu zuciyata ta wato kwaɗayin cin wannan naman da haka makoci na fi cancanta sai kira yaron ya rufe ce kai makocin nan ka ce ga ga kyauta nan shi ma yana buɗewa ci kai subhanallah wannan kayan daɗi ai ba ni ya kamata in ci ba a kai wancan makocin shi ma buɗe ce kai wannan daɗi wannan daɗi kai wa sai da abin ya zagayo har gidansa wannan na kai ma wancan wannan na kai ma wancan shi ma wani ya tunanin a kai masa sai ga abu ya dawo to wannan kuma na Allah ne kaga ya damun da abu na me ke so sai bude abin sai ya ci an ce idan aka zuba nama akan abinci in aka zuba nama akan abinci sai a rasa wanda zai ci nama kowa sai faki idan ka ya tura ma sai ya tattara naman ya tura gaban ka kai ma sai ka faki idan wani sai ka tura masa naman gabansa shi ma ya faki idan wace tura masa naman gabansa to saboda haka wannan abun wannan abun in banda ya faru a zamanin sahabbai da wasu daga cikin tabi'ai wallahi sai ka ɗauka cewa tatsuniya ce yadda dan adam yake da san kai yake da san rai yake da san zuciya yake da babakere da raruma da wahura da hambuda da komai a ce wai shine zai ce wa mutum ga mata ta guda biyu ka zaɓi ɗaya in sakan maka ka aura don ka samu mata aure ga amarya ga uwar gida su leƙo ta taga ko ce ta kwalliya ta leƙo ta taga ya ce wacce kake so daga ciki yanzu in sake ta kawai lokacin da za ka bata ta gama idda kawai ka aura Sa'adu bin rabi al-ansari haka yau abdurrahman bin auf ya ce a ka ban matanka ni ma kai ni kasuwa to zan raba jari na zan raba gida na zan raba rumfa ta ce duk basu kai ni ma samu nawa ba komai dan kasuwa ne ni Allah zai samu albarka kwance ake ana kwance imamu ahmad ya rawaito hadisi ana kwance an jima mutum uku rauni sai aka kawo ruwa sai aka zo kan na farko an haka za a bashi sai ji na kusa da shi yana ruwa sai rufe bakinsa ya nuna wancan aka je kan wancan aka taso shi ana yunkurin bashi shi ma sai ji wancan yana nishi sai ya ce a kai wancan an kai ma na ƙarshen ana yunkurin taso shi a bashi sai aka tare ya cika aka dawo kan na biyu ya cika aka dawo kan na ukun ya cika duka su ukun ba wanda ya sha ruwan nishin nan da yake a bashi ruwa zafin cirarrai da raunin da ke jikinsa yake jin kishirwa a bashi ruwa ya sha ya tafi da shi lahira amma ya ji wani yana bukatar ruwan ya ga ƙara wancan ya sha a wajen mutuwa ma suna fifita junansu to wannan halin ai kaga shine soyayya ta gaskiya idza ahabba ahadukum akhahu ba wai kawai ka je ka da lafazi ka ce wallahi wani ina kaunarka kuma cuta ta zo ka cuce shi zalunce zo ka zalunce shi hasada ta zo kai masa mugunta ta zo kai masa rami ka tura shi a rami ka cutar da shi wannan lafazin ba shi annabi yake nufi ba idan ka ce mutum kana ƙaunarsa to ka fita daga cikin masu yi masa hasada ka fita daga cikin masu cutar da shi ka shiga cikin masu yi masa fita daga cikin masu yi masa gulma wani sahabi ne ya makara bai zo yakin taboka ba shikenan sai annabi ya hango wani ya ɗauka shi ne sai zama ba shi bane sai annabi ya tambaya ya ce wa ina ka abin malin ne sai kai wani ya tashi sai ce habasahu burda wannan nazaru fi itfai ya rasulullah wannan yanzu yana ga arziki yanzu yana nan takama yake da kallon sai wani sahabi ya ce la ice ba haka bane ice ya rasula ba musan san komai game da shi ba sai alheri ya tashi ya kare shi yanzu masu yin wannan kaɗan ne wanda za ka ji wani zai kulla ma wani sharaka ta kace ce ƙarya ne in gaskiya ne zo mu je gurin daga nan hira ta tashi sai da in ka ce wa mutum kana kaunarsa to ayyuka su fassara kaunar ba kawai mujarradin kalma ce ta baki ba su sahabbai sun ce suna kaunaka to sun fita daga cikin kamar sun dau alkawari ne ba za ka ga cutarwa ta bangaren su ba me yasa ake saka masu irin wannan soyayya a inuwa al'arshi ورجلان تحابا في الله alai wa tafarraqa alai mutum ne fa ya kama hanya zai je duba dan uwansa Allah ya turo mala'ika ta da shanya ina zaka yace za ni wajen dan uwana in duba shi yace ko dai wata bukata za ta kai ka a'a ko dai akwai wani abu da kake so ka yace ba ko daya dan Allah zan je ce to ni ni manzo ne daga Allah yace in gaya maka yana kaunarka saboda kaunar da kake wancan kuma akwai lokacin da za a kira ainal mutahabbina fiya al-yawma uzillukum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli za a yi shaida alkiyama ina duk wanda suka yi soyayya saboda Allah ba wanda ya cutar da dan uwansa duk yadda zai amfane shi zai duk yadda zai kade ma cuta zai yi ina yake sai ya ce taso to shiga inuwa Allah In shiga wannan inuwar da ba wata inuwa sai ita حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن رباح عن أبي عبيد الله عن مجاهد قال لقيني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wani ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah ya gamu da ni fa akhadha bi mankibi min wara'i sai ya kama kafada ta ta baya qala amma inni uhibbuka yace ni ina kaunarka qala ahabbaka allazi ahbabtani lahu wanda kake kaunata saboda shi shi ma ya kaunace ka wato Allah kenan fa qala laula anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ahabba ar-rajulu ar-rajula falyukhbirhu in banda manzon Allah ya ce mai kaunar wani ya sanar da shi annahu ahabbahu cewa yana kaunarsa ma akhbartuka da ban gaya maka ba qala summa akhadha ya'ridu alayya al-khitba sannan ya fara bujuro min da khutuba wato bayanai qala amma in inna indana jariyatan sai ce muna da wata budurwa a gurinmu amma inna ha aura ice sai dai wato ita mai ido ɗaya ce wato ba ta da hali mai kyau da ice da na baka ita kaga wato hatta shi yasa aka ce mutum nemi shawara kama zai aure kaga zai cutu kasarar da shi ko da bai gaya ma ba حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا ثابت عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تحاب الرجلان ما تحاب الرجلان إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه idan mutum biyu suka ƙaunaci juna wato mutum biyu su ƙaunaci juna ba face mafi darajar su shine wanda ya fi nuna tsananin soyayya ga ɗan uwansa wato amfanin da yake ma wancan da alherin da yake ma wancan fi yawa kan wanda ɗayan yake masa kamar musabaka ce ta neman yarda Allah idan ka so mutum kake kyautata masa fa Allah kake wa Allah ne ya sa ka daka shi zai baka ladan ba kaka ce to ai kai ina son ka kuma na ka samu kuɗi na ji shiru kuma kai ina son ka kuma na ga kana rabon abubuwa ka sa na cikin me yake faruwa ne ne ko dai na son ka kaga wannan ba ta Allah bace باب iza habba رجلا فلا يماره ولا la عنه باب ce yace in kana son mutum to kada ka ku dinga jayayya domin jayayya tana bata soyayya kuma kada ka je kana tambaya wani game da shi ka ai wai wani ya yake ne ne wace sana'a yake ne ne in ka gamu da makiyinsa sai ce wai baka sani ba to ni ba na son faɗa ka a ce na yi gulma <laughs> to kaga ya bata komai حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية أن أبا الزاهرية حدثه عن جبير بن نفير عن معاذ بن جبل أنه قال إذا أحببت أخا إذا كان سنوان أنقوانك فلا تماره kada ku dinga jayayya kuna yin musu domin musu yana cire soyayya saboda za a ta ƙoƙarin sai an da ɗaya duk wanda aka kayar sai dinga jin zafi a ransa wala tusharrihi kada kai masa sharri domin shi ma ya nemi maka sharri kada ku dinga wa juna sharri wala tas'al anhu kada ka dinga tambayar mutane labarinsa fa asa an tuwafi lahu aduwan domin mai yiwa ka je ka gamu da maki fa yukhbiruka bima laysa fihi sai ya gaya maka abin da ba haka yake ba fa yufarriqa bainaka wa bainahu sai ya samu damar da zai raba tsakaninku kada ka dinga yawan tambayan wani ya baka labarin wani in ka gamu da makiyinsa sai ya bata shi musamman wannan zamani da faɗa alheri a bakin mutane yayi kaɗan an fi so labarin sharri ya fi nisa ya fi tafiya ya fi karbuwa ya fi shiga cikin kunnen jama'a حدثنا المقرئ قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أخا لله في الله قال إني أحبك لله فدخلا جميعا الجنة كان الذي أحب في الله أرفع درجة لحبه ala allazi ahabbahu lahu man ahabba akhan lillahi fillah wanda ya so ɗan uwansa saboda Allah kuma a tafarkin Allah ma'ana suke yin aikin da Allah yake so sun yi soyayya dan Allah kuma kowa yana taimakawa kowa ba Allah da kaga mutum yana bin suna ka karfafa shi in zai kuskure ka gyara masa qala inni uhibbuka lillah yace ni kam ina kaunarka saboda Allah fa dakhala jami'an aljannata sai Allah ya musu arziki duk su biyun suka shiga aljanna to me zai faru a cikin aljannar kana allazi ahabba fillah wanda yake son sa saboda tafarkin Allah arfa'a darajatan li hubbihi shi ya fi ɗaukaka daraja fiye da sansa ga ɗan uwansa alalazi a lahu wato kenan akwai banci tsakanin alhubbu lahu da alhubbu fihi wanda ibn qayyim a cikin littafin sa qayyim mai suna rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin wannan littafi yana da kyau mutum ya siya ya karanta shi domin ya ga yadda ake soyayya wani littafi ne na soyayya ibnu qayyim ya rubuta kamar yadda ibnu hazm ya rubuta daukul hamama daukul hamama shi ma a ciki ya baje kolin ne so me ke sa a so mutum wato yayi wani bayani da ya bada mamaki sai ka ga mace mai kyau ba a santa sai ka ga mummuna ana santa zo ne ce ma ko ta budurwa unguwarsu ko zance ba zuwa gurinta saboda muninta da suke gani ya unguwar sannan sai suka ga wata dan da mota ta shigo unguwar ta yi fakin kowa yana kallon motar nan saboda kyanta da tsadarta sai wani ya fito ya ci kwalliya sai tsaya kofa gida ce a yi sallama da ita suka ga to me ya gani a jikin wannan har ya zo da irin wannan dan da mota ce a sallama da ita ya ga abin da ya gani to ya ce ya rasa abin da mutane suke so game da da rayuwarsu ce wani kuma sai kaga saboda sharrinsa mutane suna kinsa koda kyakkyawa ne wani saboda alherin sai kaga ana son sa koda mummuna ne ita saboda haka dalilan da suke jawo so da ki suna da yawa in ka karanta wannan littafin ɗaukul hamama na ibnu hazamin zaka gani sannan ibnu qayyim ya magana ita kanta soyayya ya kasa ta 60 sunanta 60 sannan ya fara da san Allah da san manzon Allah da sau wanda shari'a ta yadda da shi da sanda shari'a ba ta yadda da shi ba da siffofin da suke sa a so mutum da abubuwan da suke sa a kishi sannan ya shiga san mace da siffofin mace da kamanninta da halayenta da ɗabi'o'inta da yanayinta da kisoshi da labarai littafin yana da ban sha'awa kwarai da gaske mutu ya karanta shi zai ga cewa ashe soyayyan nan dai da ake ta kwaɗawa ashe malaman nan su ma sun kwakwaɗa ta da yawa to nan za mu tsaya sai mu tashi babi na 250 babul aqal fil qalb babun hankali yana cikin zuciya Allah ya samu dace تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا Allah madaukin sarki yake cewa bayan wannan wa'azi da ya rabbukum alamu bima fi nufusikum ubangijin kuɗin nan Allah shine yafi kowa sanin abin da ke cikin ranku idan kuna son iyayenku Allah yafi kowa sani idan kuna bin iyayenku Allah ya fi kowa sani idan kuna ƙaunar iyayenku Allah ya fi kowa sani in kuna jin girman iyayenku a cikin zukatanku Allah ya fi kowa sani in ta kunu salihina idan kun samanto salihan bayi abraran muti'ina ba da taksirin kana minkum idan kun zamanto masu da'a masu yin biyayya bayan tauyewa da kuka yi a wajen hakkin iyayenku Allah ya sani fa innahu kana lil awwabin ghafura lalle Allah ya kasance wato mai gafara ne ga bayansa masu komawa zuwa gare shi al awwabin ba'da al ma'siyah waɗanda in sun saba masa suka saba wa iyaye sai su istighfari sai su tuba to Allah ya ce in kun saba wa iyayenku in kuka koma gare shi kuka tuba to zai yafe muku to kenan ku maza ku tuba ku koma ga Allah dai zai yafe muku saba wa iyaye yana gadar da fushin Allah kaga da ƙarshe abin da Allah ya rufe sai ya ce in kana yi an sani in ma ba ka yi dai an sani jama'a yau mun wayi gari akwai waɗanda wallahi wallahi malam iyayensu ba komai bane a wajensu ba sa sa su a cikin lissafi zai ci abu daban da iyayensa suke ci shi zai ci mai kyau iyayen suna cikin bakar wahala ya gina gida mai shegen tsada ya zuba miliyoyin kuɗi da shi da matarsa ɗaya ko biyu da 'yan 'ya'yansa kullum yana yawo a ƙasar waje ubansa yana can a ƙauye rigar da zai fita sallar juma'a bai da ita